Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da akwai dokoki muna da matrimonial causes act muna da vap act wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi najeriya dai kowa ya san addinai masu ƙarfi shine addinin musulunci da christianity duka wannan addinan guda biyu babu inda suka ce a ci zarafin mace babu inda suka ce a wulakanta mace Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekarar da goma sha biyar. Najeriya ta zartar da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP ciki har cin zarafin mata, cin zarafi a cikin gida da kuma haramta bin al'adun gargajiya masu cutaswa. Dokar ta kuma buƙaci ba da kariya ta doka da mu'amala da tallafawa waɗanda abin ya shafa da kuma hukumtawa masu laifi. Sai dai bayan kusan shekaru goma da kafa wannan doka a matsayin tarayya, har yanzu batun yana ƙasa yana dabo a galibin jihohin ƙasar. Shirin domin iyali ya gayyaci mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan wannan batu ganin an sake mai da shi gaban majalisa inda muka gayyaci hajiya Hauwa Abubakar Funtuwa mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari da 'yan gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Barista Hassana ta fara da bayyana irin dokokin da aka tanada a Najeriya domin kare waɗanda aka fi zalunta. A hirar da wakiliyarmu da ke birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta. akwai dokoki muna da abuna da shi matrimonial causes act muna da vap act wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi muna da kuma wata doka wato criminal act wanda ba cika amfani da shi a, a arewa ba an cika amfani da shi a kudu ne a arewa muna amfani da abin da shi penal code yawanci dokokin da suke wannan penal code a arewa suna da sun fi na kudu zafi a penal code na kudu ba su da shiriyan cewa an kama mace matan aure da wani ko shiriyan faskanci ba su da shi amma mu a arewa muna da shi a penal code to shine shari'an fasikanci kenan eh fasikanci su ba su da shi a kudu mu a arewa muna da shi in ka dubi cikin penal code za ka gan shi amma su a criminal code ba su da shi to a arewa a onda rapa akwai abin da suka kawo wanda ake kiransu ana kiran shi safe space wanda an fara yin shi ne a nan abuja an hada ne da matayen sarakuna matayen da aka ci musu zarafi in suka kai maganar rafa ya inda mijin ya kore su akan ajiye su ne a fadan sarki kuma ciyafasin wanda take duban wannan ita ce matan sarki wato kabana fct matan sarkin garki ita ce ciyafasin ana kiran shi safe space yan mata safe space wuri ne da aka keɓe musu wuri ne wanda musamman wanda aka keɓe wanda zai zama na cewa ba wanda zai zo ya ci musu mutunci a gurin wuri ne wanda aka keɓe wanda baka isa ka zo gurin ka tozarta ma matan da aka kawo ta gurin ba shine ake kiran shi safe space Ya ya'ya mata da suka samu kansu a halin ciki sai namijin ya zo ya ce a'a shi ba shi ya yi ciki ba magana ya kai rafa akan ɗauki ita yarinyar nan da ciki a kai ta wannan safe space din har ta aihu in ta aihu sai a ɗauke ta kai ta makaranta sai a tozarta shi mijin ya zama dole ne wajibi ne ka kuɗin da za a ciyar da wannan yaro amma za ta zauna ne a wannan wannan wurin da aka aka kebe shi wanda ake kiran shi safe space an fara wannan ne a fct tukuna ba riga an kai shi waje ba wasu jihohin ba wasu jihohin ba amma an fara shi ne a birnin tarayya wanda ni ina cikin wayan da suka je suka ida da tambayoyi a gani ya wannan abun yana tafiya daidai ko babu to shi vap wanda shi ne dokar hana musgunawa mutum ko cin zarafin mutum musamman mata wadda aka fi sani da violence against persons prohibition act ina wannan dokar take yanzu eto eh wannan dokan tun da aka kafa ta tana nan ba duka jihohi ne suka ansa ba jihohi kaɗan ne suka ansa shi kaban da dai muke magana da wata yarwana ta ce katsina sun amince ba ma wannan vap act dai ba adda child protection act ba duka jiyoyin arewa suka amince ba jihohi kaɗan ne kawai suka amince shi to amma idan har Eh, shi shugabanmu gaba ɗaya na babban ministry ta shari'a idan har akwai abin da za su da shugaban kasa ko kuma a dandalin majalisa a taimaka duka jihohi su ansa zai ɗan mana sassauci hmm. don mata suna wahala kuma dokan kasa ya hana ka cima mace zarafi wasu ya kai inda ma sai su kashe matansu ma sai su binne shi cikin dare ba tare da sanin 'ya'yansu ba an yi haka a kasan hmm. ba zan da kira sunan state din ba eh, amma an yi amma an yi sabagen duka duka ya kai inda ya kai duka kashe matan aka aka binne ta cikin dare yara tun suna jin kukan uwarsu har murya ya dauke kuma har yanzu ba a yi hukunci ba an yi hukunci an yi hukunci saboda ya je ya kai kara bai gan matan shi ba aka tambaya yaushe ne kan ka gan matan nan na karshe shi mijin kanshi wanda ya kashe ta yaushe ne iyalin suka ce yaushe ne ka ganta na karshe wanda sai yanzu ne ka zo kake kake kawo kara sai aka shiga bincike aka tambaye karamin yaron yau she ne ka ji muryar mamanka na karshe ya ce ranar kaza watan kaza babanmu ya rufe mu ta waje mu muna ciki tun muna jin kukar mamanmu iyakacin ran da muka ga mamanmu ke bincike ya yi bincike bincike ya kai inda ya kai sai aka samu cikin dare ya kashe ta ya ɗauke ta ya sa ta a cikinsa kawai ba ma haka ba akwai wata 'yar uwan namun da mijin cikin duka ya buge ta ya duka ya kai inda duka ya kai har ta mace ya kira abokanansa cikin dare aka ɗauke ta aka kai ta wani asibiti cikin dare aka gane cewa ta mutu ya tattara abokanansa aka binne shi aka binne ta aka binne ta kakan wani kakanmu ya ce a bari kar a yi magana idan wannan jininsa ne a daidai lokacin aka kashe jikansa in har shekara ya kewayo wanda yake da hannun mutuwa zai haka aka yi faru ya mutu Allah ya zartar da nashi hukunci ya mutu an karbi addu'an tsoho an karbi addu'an tsoho to ni abin da nake faɗi shine akan wannan kasan mata ba su da murya me yasa na faɗi hakan nan sarkin yawa ya fi sarkin karfi hmm. ba a jin muryan mata an ka kai karan namiji sai a ce ai kai ne da laifi ba za a ma tsaurare ka ba ba za a ma tsaya a ji menene kawo ka ba sa ce baki da hakuri hakurin ya gaza shi yasa kin fito kike magana barin zo wajen hajiya hawa abubakar ke kina da mukami a gwamnati me kike ganin yake sawa mata ke shiga wannan yanayi kamar mu yanzu a arewa misali mun bar abin da ake mun saki layi mun bar abin da ake ce ma wannan family values din yanzu da da misali da muka tashi a arewa za ki ga akwai yaran da aka kai su makaranta sunan kanin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi wasu ma sunan makwabci ko aminin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi saboda zama ya yi daɗi madalla amma yau an wayi gari kowa ni kai na sani ‘ya'yana na sani to kin ga tun daga nan mun saki layi na farko kenan sannan na biyu mun tashi da wata al'ada wadda misali tun ana yara za ki ga duk wani aikin gida aikin karfi aikin wahala ɗiya mace aka san da yinta za ki iske 'ya'ya mata a rijiya suna ebo ruwa za ki iske 'ya'ya maza suna buga ƙwallo ko suna majalisa ko suna wajen hira ko suna wajen hira to tun a nan lokacin ko a girma da ake mace ake ma tarbiyya ake koya mata zamantakewa aure tun tana yarinya Ya'ya mazan mu ba a zaunar da su a shar da su ga yanda tarbiyya take ga yanda mu'amalar zamantakewan aure take saboda haka shi yaro abin da duk ya taso ya ga ana yi a gidansu ko da daidai ne ko ba daidai ba ne tun da ya tashi ya ga haka ake a gidansu shi sai ya ɗauka daidai ne to mu babban matsalar da muke da shi a arewa shine mutane suna amfani da addini ba ta hanyar da ta dace ba suna lullubewa ƙarƙashin al'ada amma sai amfani da addini a saka abin da yake na gaskiya. To a gaida a dangare abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da 'yan gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin da Dadi Balawe da ta sautin shirin madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.